بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وقال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز فذكر سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان وأنه أنزل الحديد لأجل القيام بالقسط وليعلم الله من ينصره ورسله ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا والكتاب والحديد وإن اشتركا في الإنزال فلا يمنع أن يكون أحدهما نزل من حيث لم ينزل الآخر حيث نزل الكتاب من الله كما قال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وقال تعالى كتاب أمكنت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وقال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم والحديد أنزل من الجبال التي يخلق فيها وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الإيمان في قوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأما المنافقون فوصفهم سبحانه بالكذب في آيات متعددة وقوله تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وقوله تعالى فعاتبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ونحو ذلك في القرآن كثير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 ashirin da takwas ga watan Jumadal Akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da ɗaya ɗaya ga watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan majalisi namu na mako mako cikin karatun littafi mai suna a tafatul iraqiyya fil a'mal al qalbiyya wallafar bijimin malamin nan شيخ الاسلام احمد بن عبد السلام ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيميه الحراني wanda ya bar duniya yau shekara wanda ya bar duniya a shekara ta ɗari bakwai da ashirin da takwas wannan kuma shi ne majalisinmu na bakwai a cikin wannan littafi a jerin gwanon majalisoci kuma wannan shi ne na na hamsin da ɗaya shi ne majalisun mu na hamsin da ɗaya tun daga fara majalisi na karatu a cikin littattafan shekar ta ibn taymiya ibn taymiya idan ba a manta ba karatunmu na ƙarshe ya shiga magana akan wasu sifofi guda biyu ko wasu ayyuka guda biyu waɗanda suke da alaƙa da ayyuka na zuciya. wato gaskiya da ikhlasi gaskiya da ikhlasi dukkanin su aiki ne da yake da alaka da zuciyar bawa min al-a'mal al-qalbiyya wato ayyuka na zuciya inda ya faɗi cewa asasin imani wato ginshiki da ake gina imani a kansa shine gaskiya kamar yadda ginshikin da aka gina munafiki a kansa shine karya abin da yake bambance tsakanin mumini da munafiki shine ne gaskiya gaskiya ita ce take bambance tsakanin mutumin da yake mumini da kuma mutumin da yake munafiki mutumin da yake mumini mai gaskiya ne ya gaskata a cikin aqidarsa sannan kuma ya gaskata a cikin ayyukansa mutumin da yake munafiki makaryaci ne a cikin da'awarsa da yake yi ta imani makaryaci ne a cikin ayyukan da yake bayyanawa a zahiri kamar yadda shi ma ikhlasi shi ne yake bambanta tsakanin tauhidi da shirka shi yake bambanta tsakanin tauhidi da shirka tauhidi an gina shi akan ikhlasi an gina shi akan tsantsanta bauta ga Allah shi kadai ba tare da hada wani da shi cikin bauta ba kamar yadda shirka tana kore ikhlasi domin abin da take nufi haɗa Allah da wani cikin bauta yi dan wani ko dan ya yaba ko kuma dan tsoronsa waɗannan ginshiƙai guda biyu ibn ya yace su ne haƙiƙanin musulunci idan aka ce musulunci ne wuya gaba ɗaya to ana nufin tabbatar da gaskiya a zuciya tabbatar da gaskiya a aikace ana kuma nufin ainihin tabbatar da ikhlasi a cikin ayyuka mutum yayi da gaske yayi dan ya yarda yayi imani da Allah yayi masa ibada da da'a dan ya yarda da wannan sannan kuma yayi wannan aikin dan Allah shi kadai ba tare da ya hada shi da wani ba wannan shine hakikanin abin da ake nufi imani ابن تيمية gaba da cewa ta'ala laqad arsalna rusulana lil bayyinati وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز Allah ya ce hakika tabbas mun aiko da manzanninmu ga hujjoji ayoyi bayyanannu mun nuna kar'a mu'jizozi da dama a hannunsu wa sannan mun saukar da littattafai alkitab nan mufrad ne lakin al-muradu bihi jins ana nufin littattafai hikimar kawo shi da sigar ifradi a ce littafi ba a ce littattafai ba dan a nuna maka cewa tsotsuwar guda ɗaya ce inda ya samo asali guda ɗaya ne shi ne Allah madaukakin sarki wa'ayi ne na ubangiji shi yasa aka ɗayanta ambatansa ba a ce littattafai ba aka ce littafi kamar guda ɗaya ne aka rarraba musu kuma kamar yadda aka sani annabawa gaba ɗaya sun yi tarayya a wajen tauhidi babu wani annabi da ya zo da shirka duk annabawan da suka zo sun zo ne da kaɗai ta Allah madaukakin sani Allah ya bambanta su a shari'u saboda bambancin al'ummomi da kuma bambancin lokuta da bambancin kasashe dukkan waɗannan abubuwa da suka zo da su sun zo da su ne daga Allah wahayi ne daga Allah ba su suka kira ba wannan ita ce hikimar kasa ubangiji ya ambaci alkitaba a nan da siga ta mufrati siga ta kwaya ɗaya tilo ba tare da an kawo shi a sigar jam'i ba wal mizana da ma'auni ma'auni a nan malamai suka ce ana nufin adalci annabawa gaba ɗaya sun zo da adalci dukkanin abin da shari'ar annabawa ta karantar tun daga kan manzo na farko annabi Nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda da shi aka cika annabci gaba ɗayan sun zo da abin da yake tabbatar da adalci dukkan wata shari'a da za ka karanta a cikin addinin musulunci za ka ga cewa akwai adalci a ciki har idan aka saba ma wannan to idan ta baya kai la'akari za ka ga cewa an karkace wa hanyar adalci duk abin da yake adalci ne to shari'a ce ta addinin musulunci duk abin da ga akwai adalci a ciki to ka tabbaci hakika musulunci ya karantar da wannan karantarwa ba saboda hujjar da za a karanta masa to babu shakka farkon mulki zai iya tankwara shi ya sa ya gaskiya addini ba zai tsayu ba sai da waɗannan abubuwa guda biyu la tuwamu la tuwamu lid-din illa bi amrayn illa bi quwwati al-ilmi wa quwwati sultan quwwati al-ilmi wa quwwati sayf waɗannan abubuwa biyu su suke haɗuwa su ba wa gaskiya gindin zama su ba ka burbin kafuwa a samu ilimi wanda yake an gina shi akan sahihiyar hujja sannan a samu kuma shugabanci wanda an gina shi akan adalci idan aka samu wannan to kowa zai rayu rayuwa cikin daɗi kowa zai rayu rayuwar da yake fata ya samu amma matukar aka samu malamai suna faɗar gaskiya shugabanni sun yi burin da ita babu shakka al'amarin mutane ba zai tafi daidai ba ko aka samu ta bangare guda shugabanni na kokarin su yi gaskiya malamai kuma na kokarin fatar da al'umma Wannan ba abubuwa ba za su tafi ba sai an haɗa ƙarfi da ƙarfi sai an haɗa ƙarfi na ilimi da kuma ƙarfi na shugabanci to nan ne rayuwar jama'a ta kan zama ta tafi daidai shi yasa Allah madaukakin sarki ya haɗa su guda biyu a nan a cikin aya a cikin aya ɗaya ya ambaci ƙarfi na hujja inda ya ambaci alkitabu wal mizan sannan kuma ya ambaci ƙarfi na shugabanci inda ya yake wa anzalna al-hadida ba ba'sun shadid akwai karfi mai tsanani tare da karfi wa manafi'u lin-nas sannan akwai abubuwan amfani ga mutane mutane na sarrafa karfe su yi abubuwa daban-daban kamar yadda kuka kuke gani wal ya'lamu Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib kuma dan ubangiji ya san ya bayyana wanda yake yana taimaka masa yana taimakawa manzanninsa bil ghaibi a halin ba a halin yana ganin ubangiji karara ba wato ba tare da yana ganin ubangiji a gabansa ba amma kuma yana yin aiki dan Allah ya saka masa yana taimakawa Allah ta hanyar taimakon littafinsa yana taimakawa manzo Allah ta hanyar taimakon sunnarsa yana taimakawa addinin Allah ubangiji ya yi wannan ne domin a ware a fito da mutumin da yake mai taimakon Allah karara a kan ko da ya taimaki Allah da manzansa ta hanyar iliminsa ko ya taimaki Allah da manzonsa ta hanyar mulkinsa inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne da karfa ne ga garabadau wanda babu wanda zai iya zai yi masa فذكر سبحانه أنه أنزل الكتاب والميزان Allah maɗaukakin sarki ya ambaci cewa ya saukar da littafi ya saukar da mizani wa annahu anzala al-hadida kuma ya saukar da karfi li ajli qiyam al domin a tsaya bisa ga adalci wal ya'lam Allah bayyana yansuruhu wa rusulahu kuma dan Allah ya san wane ne zai taimaka masa ga manzanninsa ولهذا كان الثواب فيه بكتاب يهدي وسيف ينصر saboda haka ne addini baya kafuwa baya tsayawa sai da littafi wanda yake yana shiryarwa wato sai da ilimi wanda yake ya samo asali daga alkur'ani da sunna wanda shi zai shirya da mutane zuwa ga gaskiya sannan kuma wa saifin yanso da takobi wanda shi kuma yake ba wa wannan koyarwar wannan shirya din kariya yake sa ka samu nasara wanda ba da rabbika hadiyan wa nasira ubangiji ka ya isa idan shi ne mai shiryarwar shi ne kuma mai ba da nasara wal kitabu wal hadidu wa idan kai fi inzali bala ce da littafi da karfi ko da kuwa sun yi tarayya wajen saukarwa Allah ya ambaci ya saukar da littafi ko kuma ce ya saukar da ƙarfi ya ambace su da kalmar saukarwa malam yace fala yamna'u an yakuna ahaduhuma nazala min haythu lam yanzil al-akhar wannan baya hana kowane ɗayan su ya kasance ya sauka ba ta inda ɗan uwansa ya sauka ba haythu nazala al-kitabu min al-bab kama qala ta'ala tanzilul kitabi min Allah al-aziz al da yadda shi alqur'ani daga Allah kai tsaye ya sauko kamar yadda Allah ya ce tanzilul kitabi to saukar da littafi daga Allah al-aziz da garabata al-hakim gwani mai hikima wa qala ta'ala kuma Allah ya ce kitabul wani littafi ne mai girma wanda uqimat ayatuhu an sanya ayoyinsa ayoyi ne waɗanda suke bayyanannu waɗanda suke ɗauke da hukunce-hukunce karara sun mafussilat sannan aka yi bayanin su daki-daki lillazin hakimin kabir daga wanda yake da hikima kuma masani a wannan aya ma Allah ya ambaci cewa alqur'ani daga wajen sa yake haka nan Allah ya ce wa innaka latunqa alqur'ana min ladun hakimin alim kuma kai ya rasulullahi ana karantar da kai alqur'anin nan daga wanda yake da hikima kuma masani wal hadidu unzila min al shi kuma karfe ya samu ko an saukar da shi daga ruwan wasu allati yuqlaqu fiha waɗanda ake halittar a cikin su kaga kowanne an saukar da shi daga wani gurin da ba daga nan aka saukar da dan uwansa ba fi وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الإيمان هكذا الله يصفنت ما سدى أور الخير الخير wanda ayyukan alkhairi din nan da kalmar albir take nunawa shine abin da duk ya tattali imani gaba ɗaya. kamar yadda Allah ya sifanta mu'minai da cewa masu gaskiya ne haka nan Allah madaukake sarki ya sifanta masu da'awar albir da cewa su ne masu gaskiya Allah ce laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ubangiji ya ce ba wai ayyukan alkhairi shi ne kawai ku fuskantar da fuskokinku ɓangaren gabas ko ɓangaren yamma nahiyar gabas ko nahiyar yamma wato ba wai albir abinda ake nufi bir ku zama masallata kawai ba a'a walakin albirra man amana billahi albir ayyuka na alkhairi gaba daya sune wanda ya yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar ƙarshe wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da littattafai wal nabiyina da annabawa wa atal mala ala hubbihi sannan ya bayar da dukiyarsa a bisa yana son dukiyar zawul qurba ga makusanta wal yatama da marayu wal masakin da mabukata wabla sabili da matafiyi wanda guzurinsa ya yanke masa wasa'ilina da masu roƙo wa ƙafi ba maroƙa ba, masu bara, mabukata waɗanda za su ce a taimaka musu. Wa ƙafi da kuma wajen ‘yanta bayi waɗanda aka kama su ko dai fursunonin yaƙi a hannun abokan gaba, wani ya fitar da dukiyarsa ya fanso su, ko kuma waɗanda suke hannun musulmi wani ya saye su domin ya ƴanta su. wa aqama salata wa ata zakata sannan ya tsayar da sallah ya ba da zakka wal mufuna bi ahdihim ila ahadu da kuma waɗanda suke masu cika alƙawurran ko yarjejeniyar su idan sun yi wasabirina bil ba'sa'i wa dharra kuma ka yabi waɗanda suke masu haƙuri fil Sa'i wa a lokacin da ake cikin tsananin yaƙi ko lokacin da ake cikin wahala ake cikin a lokacin da ake cikin tsanani ko lokacin da ake cikin wahala lokacin da ake cikin yunwa ko lokacin da ake cikin rashe-rashen lafiya wa hilal basu da lokacin yaki waɗanda suke juriya su yi haƙuri ta yabi waɗannan ula'ika alladhina sadaqu Allah ce waɗannan su ne waɗanda suka zama masu gaskiya kuma Allah sai ya sifanta su da gaskiya wato duk wanda yake mai irin wannan sifofi to babu shakka yana cikin masu gaskiya Allah ya ce wa ulaika humul muttaqun kuma waɗannan su ne masu kiyaye dokokin Allah Allah ya sifanta mu'minai da gaskiya domin gaskiya ita ce alamar da take nuna imanin su wa amma munafiquna amma kuma munafikai fa wasafahum subhanahu bil kadhibi fi ayatin muta'addida Allah ya sifanta su da ƙarya a cikin ayoyi daban-daban Allah ya nuna munafukai maƙaryata ne ka kaulihi ala kamar yadda Allah yake cewa fi qulubihim maradun fazadahum Allah marada wa lahum azabun alim bima kanu yaktubun Allah ya a cikin zukatansu akwai cuta kuma sai Allah ya ƙara musu wata cutar da man can ba su yi imani ba da man can ba su yarda da gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba ba su yarda da alqur'anin da ya zo musu da shi ba ba su yarda da addinin da ya zo da shi ba gaba ɗaya fazadahumullahu maraba sai Allah ya tsara musu wata cutar ta hanyar saukar musu da ayoyi da suke ainihin kira gare su zo su yi imani amma suna bijirewa duk sanda suka karyata wata aya sabuwa da kuma wannan cutar ta su karuwa ta yi duk sanda aya ta sauka suka karyata ayar to cutar su sai ta karu wala hum azabun alim Allah ya ce suna da azaba mai raɗaɗi. bima kanu yaktubuna saboda abin da suka kasance suna yi na ƙarya saboda ƙaryar da suka kasance suna yi su ce sun yi imani alhalin ba su yi imani ba wa idza laqul ladina amanu qalu amanna tare da cewa kuma ba mu'minan bane wannan ƙaryar da suke yi za ta ainihin zama sanadiyar shigar su cikin azaba mai tsanani ranar gobe kiyama a wata qira'ar bima kanu yukazzibuna saboda abin da suka kasance suna yi na ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa sallama ko ƙaryata alƙur'anin da Allah ya saukar masa kaga anan Allah ya sifanta munafikai da cewa maƙaryata ne wanda zai nuna maka cewa ƙarya digo ce ta munafici haka nan Allah madaukakin sarki yake cewa idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu والله يشهد إن المنافقين لكاذبون idan munafukai suka zo gare ka suka ce muna shaidawa innaka la rasulullah lalle kai tabbaci hakika wallahi manzon Allah wato har da ma rantsuwa tare da cewa sun san ƙarya suke wa yahlifuna ala al-kadhib wa hum ya'lamun suna rantsuwa a bisa ƙarya alhalin sun sani ba su takaita akan cewa manzon Allah manzo bane a'a sai da ma suka yi rantsuwa nashhadu innaka la rasulullah wannan inna din littauhid wannan lamun din kuma lil qasam la rasulullah lalle kai manzon Allah ne kamar da gaske Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah ya san kai manzon nasa ne abinda suka faɗa ko su faɗa ko kar su faɗa da ban haka yake fadar su ba zai ƙara maka wani abu ba wannan da suka yi ba za ta kara maka komai ba Allah ya san kai manzon sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun amma kuma Allah ya shaida lalle munafikai wallahi makaryata ne yadda suka karfafa ƙaryarsu da rantsuwa da inna littaukit haka ubangiji kuma ya karfafa zamantowarsu makaryata da inna da kuma lamun littaukit yadda suka yi maka rantsuwa su makaryata ne haka nan alqur'ani yi rantsuwa yadda suke maka rantsuwa kai manzon Allah ne alhalin ƙarya suke haka nan alqur'ani yi rantsuwa dan ya tabbatar da ƙaryar su haka nan Allah yana cewa fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafa Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakذibun haka nan ubangiji yayi ta sanya munafici ɗaya bayan ɗaya a cikin zukatansu daga wannan munaficin sai wannan daga wannan sai wannan ba za ku taɓa ganin su a halin istiqama ba ba za ku taɓa ganin su masu cika alkawari ba ba za ku taɓa samun su masu gaskiya ba daga an fita daga wannan munaficin kuma za ka gan su tsalle cikin wani haka nan har zuwa alkiyama ta tashi wannan ɗabi'a ce ta munafikai a cikin kowace al'umma har alkiyama ta tashi yadda Allah ya ce ila yawmi yalqawnahu har zuwa ranar da za su haɗu da shi har zuwa tashin alkiyama munafiki ba zai zama mai gaskiya ba idan ya nuna maka wata fuska kamar ta mai gaskiya to kar kai saurin sakin jiki abin shi a hankali yanzu za ka ga ya tafi layi abin da kake zato din nan za ka ga ba haka ba shi sa munafikai a cikin al'umma suka zama guba yadda Allah ya yi bayanin munafikai da kilibibin a alkur'ani in banda yahudawa babu waɗanda Allah ya yi musu kata-kata irin munafiki ka duba Al’ur'ani bayan Allah ya kote suratul baqara da an fata mu'minai aka zo aka ambaci kafirai ana gaba ambatan kafirai sai aka duro ambatan munafikai in ka tsaya ka dubi ayoyin da aka yi magana akan munafikai sun fi yawa saboda wato illar su tana da girma domin a gaure suke da a cakuɗa suke da ku suna ainihin shigi da fice tare da ku suna kan sutura irin ta suna magana da harshen suna fitowa a yi wasu ayyukan addini tare da su kaga ba kowa da zai gane wannan ba da zarar munaficcin wani ya fara bayyana aka zo ana gargaɗin al'umma akan cewa gujiwa ne domin take-take shi ƙoƙarin da yake yi da ta'ayyansa na da rushe addini sai ka ga wasu suna kokarin kare shi kuma shi a ka dinga kyautata wa mutane zato yaya ba za ka kyautata musu zato ba kowa je ya nashi mana shi abin da ya fahimta kenan domin ana ganin kamar tara ake da shi halin macuci shi yasa Allah ya yi bayanin su a cikin suratul tauba bayanin da ya tona asirin su ya banka da sirrin su ya fito da al'aurar su karara wa minhum wa minhum dinnan da Allah ya ta a cikin suratul tauba dukkanin su tsiraita yahudawa a tsiraita munafikai ne za ka samu umban da yahudu babu wanda Allah ya fito ya yi bayanin sa daki daki killa killa da siffofinsa ɗaya bayan ɗaya irin munafiki saboda sa da zamantowar sa guba cikin al'umma za ku kafirai abokan gaba maƙiya addini a kullum ba ta cin nasara sai sun haɗa kai da munafiki a kullum ba za su yi muku illa ba sai sun haɗa kai da wani wanda yake cikin ana ganin shi kamar tare da wannan kuma a ko'ina shi ya sa wato mumini duk da cewa mumini mutum ne mai saurin sabo da sakin ciki amma bai kamata kuma ya zama wawa ba Lattu bil khibbi wal khibbi yasda'uni sai da umma ce ni ba mai yaudari bane amma ba zan yadda kuma mai yaudari ya yaudare ni ba kakka zama mayaudari amma kuma kakka yadda wani mayaudari ya yaudare ka sai ta annabi ce la yushagu almu'minu min juhrin marratayn a fito maka ta kafa daya a cuce ka sau biyu wannan yana nuna cewa akwai wauta tare da kai sai fa ta mumini mai karfi ta koru ga garinka ya kamata a kullum mutum ya zama a faɗa ya san irin yadda zai fito al'amurra, a yau a yaudare shi a cuce shi a ja shi cikin barna sai ya samu kanshi tsindin a ciki ya fita da kyar yana nadama bayan ya zubar da madarar mutuncinsa kuma gobe ma wani ya zo ya ƙara yaudararsa ya kuma samun kansa a cikin wannan barna babu shakka akwai rauni cikin imanin wannan mutum za mu ga in ta ɗauke lokuta da suka wuce zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da manya-manyan magabata har a wannan zamanin zamu ga munafikai irin rawar da suka taka wajen cutar da al'umma duka ji labarin kissar a Umar Abdulrahman malamin nan da aka daure a shi, daure rai da rai kusan cikin ƙungiyar aljama'atul islamiyya da aka kafa a Masar shi kadai ne za ka ce wani fitaccen malami domin shi kaɗai da al'azhari wanda ya karatu a jami'ar al'azhar har ma ya samu matsayin wato doctora ya samu matsayin phd digiri na uku lokacin da abin da ya faru a masar na kashe anwar sadat ta sa aka kama 'yan wannan ƙungiyar da dama wasu aka yanke musu hukuncin kisa shi yana daga cikin da aka yanke hukuncin dauri bayan ya gama hukuncin sa ya fita domin ba a same shi da hannu tun dubu ba amma dai yana daga cikin memba yana memba ne na kungiyar da ta yi wannan aika aika bayan haka ya shiga takun saka da hukuma wanda ta sa ya yi hijira da farko zuwa afghanistan daga can wasu suka ce a'a in yana son ya samu lokacin ana yakin afghanistan yana shi makaho ne baya gani kuma ba magana cewa ya je a yi jihadin Afghanistan da shi lokacin ana yakin a tsakanin Afghanistan abin da musulmin Afghanistan da tarayyar Soviet kun sa a wannan lokaci Amerika da munafici da tana tare da musulmi ita ba don wai ta yaki kafirci don ta yaki gurguzu kawai kuma waɗannan da take taimakawa ba damuwa sai ba don an karkashe su maimakon ita ta zo ta yaƙi sai ta yaƙi da wakilci to a wannan lokaci sai wasu suka ce ai kawai ya tafi Amerika da ke canja zauna zai fi samun tsararawa domin Amerika tana nuna a lokacin ita tana tare da musulmi domin tana taimakawa mujahidin da Afghanistan bayan ya koma can ya samu masallaci inda yake ba, yana kuma darussa yana karantarwa a lokacin duk ana ta tunanin yaya za a yi a kallafa masa wani sharri domin a kai shi kotu a yi masa hukuncin daurin rai amerika kada ya da addini kuma haka sai aka daka maka wasu mutane a cikin ɗalibansa yana ganin kamar ɗalibinsa ne wallahi in ka ga kuma bayan abin ya faru ba yadda za a yi wannan mutum a zo limanci ma baka ce mace gaba ɗaya fuskar sake da sajin su ne a gaba gaba shi wannan da aka wannan wani balaraban falastini ne amma 'yan gudawa sun saye shi amerikawa fbi sun saye shi saboda haka aka dasa shi aka ce ɗaya da gemu ya cika gemunsa kada ma ya dinga rabewa da shi da gemun malamin kusan ba ka rabewa in ma za a yi karatu su ne masu ɗauka to ko me ma za a yi na malam to wurinsa za a ci ashe shi da ta aka mugun iri ne haka ya haƙura shekara da shekaru kun san su da haƙuri akan manufarsu sun yadda ko shekara ashirin ce in za su cimma manufan nan su haƙura shekara ashirin suna wannan mako in za a yi karatu shi ne zai gyara lati in an gama karatu shi ne zai karatu shi ne zai yi karatu in kana son kashe yin shi za ka ci To, wannan abin da ya faru ne muke faɗa, abin da yake faru ya faru ne a muke muke wa. Wala Abdullahi ai da tarin sunna ne. To, ashe shi zaman da yake yi, yaya zai sa wato wata rana malamin nan ya faɗi wata kalma. da za ka ba da dama a kama shi Ciki nan kullum wasu tambayoyi marasa kan gwani. malam yanzu ba za mu iya kai hare-hare ba yanzu amerika abin da suke yi ba za mu iya kai mata hare-hare ba ba za mu sa ban abu kaza kaza kaza kaza yana dai kaukaucewa baya har ta kai wata rana ya kusa ta kalla. ya ce to in har ya zama dole to ka kai wa sojojin su haji. ai fa shi kenan shi ya gama aikinsa shekarun da ya yi ya cimma hakan ya cimma ruwa daman shi shi shi ke da kasar ya ruga a guje ce ayan ci nasara yana umarni a kai mana hare-hare da wannan aka kai shi kotu aka ɗauko har hesis ɗinsa da ya yi a PhD littafin da ya rubuta aka ba shi PhD a Azhar sai da aka ɗauko don a kafa hujja akan cewa shi ɗan ta'addar wai ya yi rubutu akan jihadi yace to jihadin da mu addinin mu ne ya zaka sai ana nan rubutu a kai na rubutu akan jihadi na ta aje a kashe ka to haka dai aka yi kai karshe akai masa hukuncin ɗaurin rai da rai kana jin irin rayuwar da yake sai ka dauka hawa wallahi a yanzu a kulle ke a kafar adam a dalilin wannan sai gashi ya fito a kotu shi wannan wanda ake ganin kamar shi ne na hannun dama sai gashi a kotu ya aske gemun shi ya koma asalinsa yana ba da shaida kan wannan wannan malami shi ke nan dama an sa masa kuɗinsa a kawo sai a ɗauke shi a kai shi can inda ba kowa ya san inda yake ba ya je ya tafi kaga kaga irin wannan haka suke ta faruwa sai ya kudu lokacin da aka yi masa hukunci a Masar a alif ɗari tara da da shida har aka rataye shi kan cewa an same shi da laifi na yin yunkurin mai Kar ka kasa sai ka ga cewa ko daka masa wasu yi, wasu mutum guda uku wanda suka yi ta zama tare da shi bayan ya fito daga kurkuku ana tunanin ya za a bayar da shi domin tafarkin da yake bi na tarbiyya da karantarwa zai zama hadari a kan to ya za a yi masa shi ko ba zai yi a kai shi kotu ba tare da wani laifin da ake kuma to a dasa masa waɗanda za su ƙirƙira masa laifin aka dasa masa wasu mutane guda uku kullum shawarwari suke bayarwa aka zo zama miki cewa a tanadi makabai a ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza so kuma abin da suke so ya yadda da wannan idea din in ya so su ruga su ce ga can suna tanadar makamai za su je haka suka yi har ma wasu daga ciki suka ce sun ba da odar a kawo makaman wallahi da kashe da aka zo a kama sayyid kutub waɗannan mutane uku ba a ga fuskar su cikin waɗanda aka kama aka kashe tare da sai kutub mutum shida wannan ukun ba ta ci tare da cewa su suka bada ko da a kawo makami daga Kuwait a kawo su daga Bahrain da waye sai ga shi jaridu sun buga cewa ai an same su ba su da laifi kuma ma sun fita sun bar kasar suna Amerika a can suka gama rayuwa suka halaka to irin waɗannan sun fi shin su ku kuna ganin kuye kuye kuye hawa haka ba shi yasa ya yake bayanin munafiqai bayanin munafici bayanin da in banda na yahudawa babu da akai bayanin bayanin munafiqai haka yace fa aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlasa Allah ma wa'aduhu wa bima kanu yakfurun ubangiji ya sanya musu munafurci a zuciya ɗaya bayan ɗaya Shi ne a akaba wannan ya zo ya wuce wannan ya zo ya wuce ila yawmi yalqawnahu har zuwa ranar da za su haɗu ubangiji bima akhlafa Allah ba wa adu saboda dalilin abin da suka saba wa Allah na alƙawarin da suka yi masa wa ma kanu yasbihun kuma saboda abin da suka kasance suna faɗa na ƙarerai ما yace wa nahu zalika fil qur'ani kathir ila waɗannan ayoyi da suke nuna munafikai makaryata ne suna nan da dama a cikin alqur'ani ومما ينبغي أن يعرف أن الشرك والتسكين يكون في الأقوال والأعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدرك ذلك لا محالة فالعينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهما البطش والرجلان تزنيان وزناهما المشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرد يصدق ذلك أو يكذبه ويقال حملوا على الأدو حملة صادقة إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة جازمة ويقال فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك ولذلك يريد يريدون بالصادق الصادق في إرادته وقصده وطلبه وهو الصادق في عمله ويريدون الصادق في خبره وكلامه والمنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله كالمرائي بعمله قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ما يجي ومما ينبغي أن يعرف أن الصدق والتصديق يكون في الأقوال والأعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كتب على ابن آدم حظه من الزنا yace abin da ya kamata a sani gaskiya da gaskatawa ana samun ta a cikin maganganu ana samun su kuma a cikin wato kamar yadda mutum zai zama mai gaskiya mai gaskatawa a cikin maganganunsa haka nan zai zama mai gaskiya mai gaskatawa a cikin ayyukansa za a iya cewa mutum aikinsa mai gaskiya ne ka dinga ce magana ta gaskiya ce yace kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin nan sahihi wanda yana cikin sahih bukhari yana cikin sahih muslim dan Allah yake cewa kutiba ala ibn adama hadduhu min al-zina an riga an rubuta wa dan adam rabansa daga zina fa huwa mudriku zalika la mahala kuma shi mai riskar haka ne babu makawa saboda abin da aka rubuta wa mutum a cikin lauhin mahfuz ubangiji ya riga ya kaddara shi fi ilmi sabiki a iliminsa da ya gabata babu shakka wannan abu sai ya auku ubangiji ya riga ya rubuta wa dan adam wannan rabo na zina fa huwa mudriku zalika la mahala shi mai riskar haka ne babu makawa babu wata hila babu wata dabara fal tazniyani idanuwa su suna zina wa zina man nazar zina su shine kallo wato kallo da mutum zai yi na sha'awa na jin daɗi ga mace wacce take ba matarsa ba matar da take ajnabiya wannan kallon wani rago ne na zina da ubangiji ya rubuta wa idanunsa kallo babu shakka kamar da suke cewa ne shine yake yi maka jagoranci zuwa ga fadawa cikin zina Allah ya kiyashe نظرة وابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء daga gani sai ayi murmushi daga murmushi sai a gaisa daga gaisa sai a shiga hira a shiga tadi daga tadi sai ayi yi alkawari daga an yi alkawari kuma sai haɗuwa haka abin suke zuwa mataki mataki kullum hawadisi mabdaha min an-nazari ومعظم النار من مستصغر الشاة كم نظرة فتكت في عين صاحبها كم نذرة فتكت في عين صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر والعبد ما دام ذا عين ما دام ذا عين يدن بها ما دام ذا عين يدن بها في أعين الغيد فهو موقوف على الخطر يسر خاطره ما يسر ناذره ما ذر خاطره لا مرحبا بسرور عدد للدرج yake cewa gani sau da dama yakan yi fata-fata da zuciyar mai ganin lokacin da yake ganin yakan yi fata-fata da zuciyarsa irin yadda kibiya idan an harba ta kan yi fata-fata da zuciya to haka nan ganin ya kan wa zuciya matukar bawa yana da idan da yake zirawa mata kyawawa kallon su da shi to babu shakka yana kan gabar haɗari fa huwa maqufun ala al-khatar yasirru nazirahu ma barra khatar. idan tana ganin abin da zai yi daɗi amma zuciyarsa kuma na cutuwa لا مرحبا بسرور العاده عاد بالدرس فمرى باب لا ليلة لي فقلن شكل دزي جاوبك تالى هذا يغض من أبصاري ويحفظ فروجه ذلك أذكى له أظهر والله خبير والله بما والله خبير بما بما تصنعون وإن الله خبير بما تصنعون فقد جاوبوا بليل سجنتي جنوس تغض من أبصارهم سرقي جنوس ganin da yake naka ne ganin farko da za ka iya tantance wannan mace ce ko namiji ne ba ka saki ganinka wannan babu shakka zai jawo mutum haɗari to ne annabi ya ce fa al-ainani tazniyani wa zinahuma an-nazar wal udhnani tazniyani wa zinahuma as-sam'u haka nan kunnuwa biyu suna zina jin zinar su kuma shine ji wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batsh haka nan hannaye su ma suna zina shafa ita ce zina su wal rijlani tasniyani haka nan kafafuwa biyu suna yin zina wa zina humal mashi tafiya ita ce zina su tafiya inda za a yi zina din ita ce zina su wal qalbu yatamanna wa yashtahi zuciya kuma na buri na sha'awa wal farji yusaddiqu zalika aw yukaththibu farji kuma shi ke gaskata haka ko ya karyata wato daga ƙarshe abin nan da yake ciki na zina zina da take majazi ba haƙiƙiya ba abin da zai mai da ita hakikiya shine abin da zai faru daga farcinsa ta hanyar ya aikata zinar a aikace nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya sifanta ya ya ainihin kirawo ayyuka waɗanda suke faruwa daga mutum ya ba su sifa ta gaskiya yace yusaddiqu zalika aw yukaththibu kaga anan fit tasdiqi ne fil a'mali la fil wato yadda mutum zai gani ya yi sha'awa ba za a ba shi laifin wanda ya yi zina ba ko a yi masa haddin wanda ya yi zina har sai lokacin da zu da farjin sai gaskata wannan abin da ya yi zuciyarsa ta yi sha'awa ko kuma ya karyata ta hanyar ya kawar da kansa ya tsayar da kansa daga faɗawa cikin wannan laifi. Wai ƙwaro haka nan ka ji masu magana suna cewa hamadu ala al'adu hamlatan sadaki sun kai ɗauki sun kai ainihin farmaki a kan makiya farmaki na gaskiya farmaki na gaskiya A aka sifanta farmakin duk da cewa aiki ne da cewa na gaskiya ne idan da iradatuhum lil ta thabitatan jazima idan ya kasance masu kai farmakin nufin su ga wannan yaki nufi ne tabbatacce nufi ne da babu shakka a ciki sai akan sifanta wannan aiki nasu da sabita Allah su da cewa Allah ce sadiqa kamar yadda suke cewa fulanin sallah domin a ga kamar suna tare da musulmi idan an tashi yakar waɗanda ba musulmi ba za a yake su ba wala yadkuruna Allah illa qalila الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان الا على الظالمين اما بعد a waɗanda suke ɗaukar sai gunguma suna yawo da su tsakanin malamai. Babu shakka laifin wanda yake ya sani ya take sani ya fi laifin wanda bai sani ba. Laifin malami ya fi na ɗalibi, na ɗalibi kuma ya fi na gama garin ɗaukar ɗaya gumi tsakanin mutane da haddasa suma wannan haramun ne sawa'un ka ɗalibi ko wanda ba ɗalibi ba amma wanda yake ɗalibin ilmi wanda shi ake tsammanin zai yi ƙoƙarin tsawatarwa in ya zama shi ne mai aikata laifin to babu shakka laifin zai fi tsanani a kanta kuma zaman malamai lafiya shi ne zaman al'umma shi ne cigaban al'umma amma har in za a haddasa husuma tsakanin malamai babu shakka ana so a kawo rudani ne a cikin al'umma da zamana kayi sanadin da al'umma za ta samu kanta cikin rudani wannan ba karamin laifi ne mutum ya daukar wa kansa ba shi kai ne sanadiyar da ta sa mata wato al'umma ta samu kanta cikin rudu aka rasa wa za a yadda da shi wa za a bi wa za a gaskata har ma wasu gaba ɗaya su yi ban kwana da addini domin wasu saboda killewa da tushewar basira idan suka ga malamai suna rigima a tsakanin su sai su duk sun bari masu sai ka ce daman dan malaman suke yi sai ka wani ya ce to duk ma ya daina karatun ba shi ba haka ba zai ce ba ma ni ba na zuwa gun kowa ba ba Allah bai ya kai ba wai suna rigima to shi ya daina zuwa gun kowa ma to gurin wa za ka gurin shedan don haka ba daidai ba ne ko da malami ko da malamai sun yi ba daidai ba za a ci gaba da amfanuwa da ilimin su kuma kowane ɗan adam Allah ya ba shi guzurin basira zai iya tantance abin da yake daidai ya ɗauka idan ka zo gaban malami yana karanta ta kai kasan abin da yake karatu ne domin za ka ji littafin Allah ne ake karanta da su karatu sallallahu alaihi wasallam ka san kuma abin da yake zarge zarge ne karatu da muke yi za mu ga mahallin ijma za mu ga mahallin khilaf za mu ga halin wifaq za mu ga mahallin khilaf ga inda malamai suka yi ijma'i ga inda suka saba ga wannan sabanin wani abu da wanda yake darura ce dole a same ta tunda Allah ya yi hankula mabambanta ya yi ilimin muka matakai matakai dole ne a samu wannan kuma mutum ya ce shi sai ya danki jama'a zama daidai da ra'ayi tambayar ka ce a ni ni fa ba a ƙarya da ni ma na a lokacin ko wajibi kai ƙarya ka ce ban gan ba tare da ka shi ban ga inda ya shiga ba na ga dai gifta wasu ya ina ka nuna masa wani guri ko ka ce kai ina kaga ƙarya kai amma anan ƙaryar wajibi ce domin akwai tsere tsere rai kada kawai ka ce kai kai kai fi ne ni kai fi ne wannan ba wannan ba ba daidai ba haka yana da kyau a faɗa wannan ko yace yana so a yi masa bayani akan waɗannan ayoyin guda biyu in tusikum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusikum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indih قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. في waɗannan ayoyi guda biyu Allah yana cewa idan wani abu mai daɗi wani alkhairi ya same su da kulu hadhihi min indillah sai ce wannan daga Allah hasanatun anan ana nufin ni'ima dan wata ni'ima ta same shi sai ce wannan daga Allah kuma sai ya sayyi'atu dan kuma wata musiba ta same shi qulu hadhihi min indik sai ce wa Allah shi ya jawo musu wannan da ya abu bai fito da su fagen yaki wa za a kashe su qul kullun min indillah suka gaya musu duk wani abin da yake faruwa daga Allah ne mai daɗi ko mara daɗi ni'ima ko bala'i duk daga Allah suke zuwa domin shi ya halarci abin shi ya kaddara shi sannan Allah ce ma asabaka min hasanatin fa min wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi a wannan ayoyin suna tabbatar da aqida ta ahlus sunna suke cewa akwai kaddara ubangiji ya kaddara abubuwa sannan kuma bai hana dan adam ka tabus ba ba tilasta dan adam ba dan adam shi ke zaba wa kansa kuma hanyar da zai bi ni'ima daga Allah ce ni'ima daga Allah ce azaba kuma ya ba wa ɗan adam wata dama sai ya zaɓi wannan ko ya zaɓi wannan kamar sha a kaliyar min wa sha a kaliyar wa dai lahun na jide in ma sha in na dai lahun sabila in ma sha kira ko in ma kafura haka Allah ya ba wa ɗan adam dama ya zaɓi nan ko ya zaɓi nan kuma a sabaka min hasanatin fa min Allah wannan daga Allah shi yake ba da tawfiki shi yake ba da ah, dacewa kuma a sabaka min sayyi'atin fa min nafsik abinda kuma ka kama kanka cikin wahala ko ka dawo kanka domin kai ka kama tafarkin da za ka sha wahala wannan ita ce akida ta ahlus sunna a tabbatar wa da ubai a tabbatar da kaddara ta ubangiji sannan kuma a tabbatar wa dan adam da shi da abin da ayoyi suke koyarwa wannan kuma ce mu yan agaji ne kuma dole ne in ana ba, wato su yi magana to ya dace kenan ya danganta da irin aikin da yake idan aikinsa ya kasance wato sallar musulmi ba za ta yi wasu sai dole ya taimaka ana yana da ci waɗanda za a yi wa uzuri kasancewar baya gurin abubuwa za su shafe wasu kila sallar ma ba za su amma idan inda yake ba ba larura ba ce ta yi magana ko ba ta zan yi kuma ya magana shi zai iya tantance irin mahallin da aka ajiye shi dan ba duk dan agaji bane za a je shi gurin da ya yi makansu idan ya kasance gurin da aka aje shi wuri ne kawai na yanzu ba ido an buƙatar lalle sai ya buɗe baki ya magana amma an aje shi inda ake gyara bakin din ababen hawa ba ba ba yadda za a yi dole ne sai ya ce karka aje a nan karka shiga nan wannan wani abu ne wanda ya zama da ya yi magana in ba haka ba to aikin ba zai yi ba kuma da ƙarshe abubuwa za su shafi wannan kuma yana cewa mace ce ta auri wani bayan an yi aure zuwa wani lokaci mai tsawo sai ta gane mai manya-manyan kaba'ira ne guda biyu wato zina da luwaɗi a lokacin da ta fahimci waɗannan halayen nata sai ta ce gaskiya ba za su iya zama da shi ba amma sai mahaifinta ya matsa sai sai ta koma ko sai ta koma shin malam ya zamantakewar su yake a shari'a ƙarshen tafiya ya zamantakewar su yake a shari'a matuƙar sai ta koma matar ta ce ita amma kuma shin a shari'a tana da zaɓi ta zauna da shi ko ba ka da zaɓi ko ubanta yana da haƙƙin ya tilasta ta aurensa ko ba da haƙƙi wannan kuma wata gaba ce da tambayar da sai ta ƙarshe na ba ita ce take nufi yaya zaman su yake a shari'a matar ta ce ko da yana kaba'ira kaba'ira ba wai saki bane amma kuma shin mahaifinta yana da dama ya tilasta ta ta zauna da wanda take ganin ba za ta iya zama da shi ba saboda mugun kaba'irarsa wannan ba ya da dama ko a farkon karo auren nata ma ba ya da dama ya tilasta ta ko da kuwa salihi ne ta ne ba ya da dama ya tilasta ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a lokacin da wata ruwa ta ta gaya da cewa ubanta ya yi mata aure ba ta so na sallah da sallah ya ce to kina da zafi, ko dai ki bar abin da ubanki yayi ko kuma ki ki abin da ki da ta kai ta ce to na tabbatar da abin da mahaifina ya ya zaɓa mu amma da in nuna wa iyaye cewa ba su da haƙƙin tilasta wa su ba ina nufi ne kasance idan ya kasance a farkon auren ma ba ya da haƙƙin ya tilasta ta ina kuma ga bayan an yi auren kuma ina ga idan ya bayyana cewa akwai wasu illoli musamman irin abin da ta ambata wasu illoli ne manya-manya wanda za su iya wa rayuwar ta shiga cikin haɗari ta hanyar ɗauko cututtuka da zai shafe ta shafi ‘ya'yanta da za ta haifa shi. Au shakka ta, bai da dama tilasta mata a nan ce ta zauna da shi tana da zafi ko ta ga dama ta zauna da shi